This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Hawa Sharif tare nake da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. A wannan shirin na safiyar yau Juma'a ta babbar rana 23 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labarai. Da Hawa Isra'ila ta ce ana wani sabon yunkurin cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da Hamas inda za a dakatar da faɗa ne takaitaccen lokaci a zirin Gaza. babban wakilin majalisar dinkin duniya a gabas ta tsakiya ya bayyana wa kwamitin sulhun majalisar kaduwarsa da abin da ya kira da ba za a lamunta da shi ba bayan wata ziyara da ya kai a zirin gaza a wannan mako kana sojojin rasha sun kai hari cikin dare da jirage marasa matuka da makami mai linzami guda a cewar ma'aikatar sojin ukraine kanin labaran kenan a yau za mu fara buɗe taskar rahotannin namu ne daga jamhuriyar niger inda gwamnatin sojin ƙasar ta kori wasu ƙananan jakadunta da dama da wasu kasashe da ke turai asiya da afirka akwai abin da ake ce canji na yanayi yawa yanzu ita wannan gwamnati da ke ci yanzu wani sabon salo ne wani sabon eh, akida ce take so ta ba diplomasiya. A Najeriya kuwa gwamnatin jihar Kaduna ta tabbatar da kashe kasar gumin dan fashin dajin nan da ya addabi jihohin Kaduna, Katsina, Niger da babban birnin tarayya Abuja. wato badari isyaku yan bindigan da ke tare da shi shi wannan budiyar isiyam ya yi barna da shi ya kashe mutane da dama ya yi garkuwa da mutane da dama ya karye tattalin arziki mutanen musamman ma a gagara sai a biyo mu a cikin shirin domin karin bayani kamar kowace safiyar juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya tare da isa lawal ikara amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga kashin farko na labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri Isra'ila ta ce ana wani sabon yunkuri na cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da Hamas inda za a dakatar da faɗa na takaitaccen lokaci a Gaza. Kana a saki mutane ɗari ko fiye da haka da 'yan bindiga suke ci gaba da yin garkuwa da su. wannan yunkurin ya haɗa da tura wakilai a yau juma'a zuwa birnin paris domin tattaunawa a cewar kafafen yada labaran isra'ila shugaban ma'aikatar leƙin asirin isra'ila shine zai jagoranci rukunin tun da safiyar jiya alhamis ne ministan tsaron isra'ila yoav gallant ya faɗa wa wakilin amurka a gabas da tsakiya brent markov cewa gwamnati za ta faɗaɗa ikon da aka baiwa masu tattaunawar mu kan waɗanda ake garkuwa da sun kalaman nasa na zuwa ne bayan benny gantz wanda ya zauna tare da galan da firaminista benjamin netanyahu kan yakin isra'ila yana faɗa da yammacin shekaran jiya laraba cewa akwai sabon yunkurin cimma shirin tsagaita wuta babban wakilin majalisar ɗinkin duniya a gabas ta tsakiya ya bayyana wa kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniyar kaduwansa da abin da ya kira da ba za a lamunta da shi ba bayan wata ziyara da ya kai a zirin gaza a wannan mako yana mai cewa ana tsananin buƙatar taimakon jin kai ba zan iya misalta irin gaggawar da muke da bukata wurin magance wannan lamari na tsagaita buɗe wuta bisa jin kai da kuma sako mutane da ake garkuwa da su to wanyasland yana faɗa wa kwamitin aji alhamis daga birnin kudus a ranar talata kwamitin mai mambobi goma sha biyar ya gaza tabbatar da kudirin kira ga tsagaita buɗe wuta na jin kai cikin gaggawa saboda hawan kujerar naki da amurka ta yi mambobi goma sha uku sun goyi bayan daftarin shawarwari na algeria yayin da birtaniya ta janye kanta Wani ya ce aikin jin kai a Gaza na fuskantar kalubaloli da dama yayin da adadin manyan motocin dakon kaya na ayyukan jin kai ya gaza 500 da aka yi tanadi a duk rana ta Allah. Sojojin Rasha sun kai hari cikin dare da jirage marasa matuka guda 100 da makami mai linzami guda ɗaya a cewar ma'aikatar sojin Ukraine. rundunar sojin saman ukraine ta ce dakarun tsaron sararin samaniyan kasar sun lalata jirage guda takwas yayin da suka gano su a sararin samaniyar yankunan poltava dnipropetrovsk zaporozhye da kuma kharkiv wani harin jirgin rasha mara matuki da yammacin jiya alhamis ya tada wuta a birnin odessa mai tashar jirgin ruwa a gabar tekun bahar aswad in ji gwamnan yankin ole kipar yana faɗa a shafin telegram kifar ya kara da cewa har yanzu ba iya tantance adadin mutane da suka jikata ba rasha ta fara kai wa ukraine mamaya ne a ranar 24 ga watan fabrairu shekarar 2022 kana yayin da ake shiga shekara ta biyu da mamayar shugabannin kungiyar kasashe bakwai mafiya karfin masana'antu ta g7 za su yi wani taro ta yanar gizo gobe asabar domin tattaunawa akan taimakawa ukraine An jima kaɗan baba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga wakilin sashen Hausa na murya Amurka a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar domin jin yadda gwamnatin sojin ƙasar ta ce ta sallama wasu ƙananan jakadunta daga aiki da ke wasu ƙasashen Turai da na Asiya da ma wasu ƙasashen Afirka. Ga salama mini Barma da cikakken rahoton. kananan jakadu wato consul honorer kimanin 26 ne ma'aikatar harkokin wajen nishar ta bada sanarwar kora daga aiki kamar yadda yake rubuce a wata takardar jerin sunayensu da kasashen da suke da ofishi a matsayin wakilan wannan kasa Ba dai karin haske game da dalilan ɗaukar wannan mataki da ba kasafai ake ganin irinsa a Nijar ba. illa kawai sanarwar hukumomin ta yi tunatarwa game da kafuwar majalisar cnsp da nadin firaminista shugaban gwamnati da kuma yarjejeniyar birnin Vienne ta watan Afrilun 1963 da ke fayyace ka'idodin da suka shata hulɗar ƙasashe da ta aikin ƙananan ofisoshin jakadanci na tuntubi wani masani kan harkokin hulɗar ƙasa da ƙasa mustapha abdullahi domin jin irin fasarar da za a iya yi wa irin wannan mataki a diflomasiyance kasan harkar diflomasiya akwai abin da ake ce ma canji na yanayi yana yawa yanzu ita wannan gwamnati da ke ci yanzu wani sabon salo ne wani sabon eh, aƙida ce take so ta ba diplomasiyar da shi yasa ta sarki waɗannan ƙananan jikadodi watakila za ta nada wanda kuma su kayar da su domin su kare hakkin ƙasar Nijar domin su kare duka abin da yake taimakon Nijar. jerin sunayen waɗannan ƙananan jakadu na nunin alamar galibinsu ba 'yan ƙasar nijar ba ne dalili kenan na sake tambayar mustapha abdullahi shin wa ya kamata ya wakilci wata ƙasa a matsayin ƙaramin jakada wato consul honoraire eh, in ka jance ƙananan jakada mai yawanci dai ka waɗannan ƙasar nijar ne da yake wata ƙasa inda nijar ba ta da jikada ko ko tana da jikada watakila kasar tana da girma ba zai iya kula da duk kasa ba sai a dan samu wani dan kasan ne yake wata kasa dama yana zama ko ma'aikacin gwamnati ne ko dan kasuwa ne ko wani shahararren mutum ne wanda aka sani kawa aikin sa kai ne yake yana da kariyar shi ba kawo wanda babban jikada yake da na kowa ambasada ko consul general yana da wani albashi amma ba salari ba ne saboda gudunmuwa da yake badowa na kare 'yan kasar da kasar ta nada mashi wannan matsayi waɗannan ƙananan jakadu da hukumomin mulkin sojan nijar suka kora sun hada da jami'an da ke wakiltar kasar a wasu ƙasashe shida na afirka sai jami'ai goma sha uku da ke wakilci a kasashen turai yayin da wasu ke wakilcin wannan ƙasa a kasashe bakwai na asiya sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger To Madalla an gaida Suleiman Mumuni Barma. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu gaba ya sake shigowa da ci gaban labaran duniya. manazarta sun ce kafin samun nasarar taron koli tsakanin pyongyang da tokyo dole ne a magance batutuwa da suka shafi sace-sace da makaman nukuliya da makami mai linzami na koriya ta arewa ko da yake pyongyang ta ki tattaunawa da washington da seoul tana nuna amincewa da ba sabon ba ta shiga tattaunawa da japan wanda ke aiki kudda da koriya ta kudu a wani rukunin kasashe uku da amurka kim yo jong wata kasaitacciyar 'yar uwar shugaban koriya ta arewa kim jong un ta ce pyongyang a buɗe take domin inganta dangantakarta da tokyo kuma tana da hasashen yiwuwar taron koli da prime minister japan fumio kishidi amma ta ce akwai taka takatsantsan ta ci gaba a wata sanarwa da aka fitar ta hannun ma'aikatar labaran gwamnatin koriya ta arewa ta kcna a ranar 15 ga watan fabrairu cewa dole ne japan ta ajiye batun satar da pinyon ke kallo an daidaita da shirye-shiryenta na nukuliya da makamai masu linzami waɗanda ba su da abin yi da gyaran alakar a ƙarshe a jiya alhamis ne aka tuhumi wasu 'yan kasashen waje guda hudu da laifin safarar makamai da ake zargin iran ta kera a cikin wani jirgin ruwa da sojojin amurka suka kama a tekun arabia a watan jiya sojojin ruwa biyu na navy seals sun mutu yayin aikin karan aikata laifi da aka bude a jiya alhamis a kotun amurka da ke gundumar richmond ta yi zargin cewa waɗanda ake tuhuma guda hudu waɗanda dukkaninsu ke ɗauke da katunan shaidan zama ɗan ƙasa na ƙasar pakistan suna safaran wasu kayayyakin makami mai linzami da ake zargin iran ta kera makaman da mayakan 'yan tawayin huti suka yi amfani da su a hare-haren baya-bayan nan kwararan makamai masu linzami da sauran manyan makamai daga iran zuwa dakarun 'yan tawayin huti a yaman yana barazana ga jama'a da kuma muradun amurka da kawayenmu a yankin in ji ƙaramin lauyan gwamnati liza monaco a wani sako ga manema labarai labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla yanzu kuma sai jihar Kaduna Najeriya inda gwamnatin jihar ta tabbatar da kashe kasar gumin dan fashin dajin nan wanda ya addabi jihohin na Kaduna, Katsina, Zamfara, Niger da babban birnin tarayyar kasar wato Abuja. badari isiyaku tare da wasu manyan 'yan bindigan da ke tare da shi kamar da yadda za ku ji karin bayani cikin wannan rahoton na isa lawal ikara gwamnatin jihar kaduna ta tabbatar da cewa boderi ishiyakun da aka hallaka kasar gumin dan fashin daji ne da ya jagoranci manya-manyan harare a jihar kaduna da ma wasu jihohi makwabta in ji mukaddashin kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar kaduna malam samuel aruwan shi wannan budiyar ishiyan ya yi barna da shi. ya kashe mutane da dama ya yi garkuwa da mutane da dama ya karye tattalin arziki mutanen musamman ma a karkara. don kuma kai la'akari da hare-hare shi ya jagoranci harin da aka kai a wannan makarantar nan na koyar da abin da ya shafi gandun daji ya garkuwa da ɗalibai talatin da tara shi ya je kuma wannan makarantar nan na da ake horar da ƙananan hasoshin soja wato nda ya kashe manyan sojoji biyu sannan kuma ya garkuwa da mutum ɗaya har wayo kuma mai martaba sarkin bungudu da ke jihar zamfara yana kan hanyar shi a kusan shekara biyu da suka wuce shi ya yi garkuwa da mai martaba sannan kuma ya kashe dogarin shi a ɗan sanda guda ɗaya to sai ga shi allah cikin hukuncin sa ya ba mu nasara daren laraba zuwa wayewar gari jiya alhamis sai muka samu nasara akan shi wannan bujerin akwai mayakan shi guda biyu wanda su ma suka kwanta hagu da yawa daga cikin su kuma sun samu rauni alhaji ɗaya bukerawa shine ya jagoranci al'ummomin yankunan garuruwan da ke yammacin zariyan da suka yi koke akan yadda 'yan bindigan ke ta kai har-hare a yankunan su kuma ya ce jin labarin kashe wannan kasar gumin dan fashin daji ya sa sun fara jin akwai yiwuwar su koma gona bana. To farko dai ba abin da zamu ce ma Allah ya zuwa wayewan garin yau sai godiya. Korafin da muka yi ya fara tasiri ya zuwa yau. Dan yau an kashe gagarumin mutumin da ke kashe al'umma yake hana su noma yake hana su kwana da ke gidansu yake tasar da mutane mutane suke barin ƙauyaku zuwa bariki. Ya zuwa yau gwamnati ta yi nasarar kashe shi. To mutanen yau wasu ma da yawa sun tashi da azumi ne. sakamakon wannan nasara da aka yi na kashe wannan ɗan ta'addan ko muna ma sojoji addu'a na ƙara samun nasara kuma ya kamata su ƙara samun ƙarfin gwiwa don haka akwai tunani in Allah ya da inda ba a nomawa ne inda aka cigaba gaba da wannan kokarin in Allah da bana za mu noma shi insha Allah masana harkokin tsaro irin su manjuyashin kuma ritaya ma na ganin dole ne a jinjina wa jami'an tsaron wannan ƙasa akan wannan nasara da suka yi sai dai kuma ya ce duk da wannan nasara bai kamata jami'an tsaron su yi bacci ba hakika kashe wannan kasar gumin dan bindiga da jami'an tsaro suka yi abin alfahari ne kuma abin ayaba musu ne duba da cewa ya daɗe yana cin karen shi babu baka yau cikin iko Allah wannan nasara da aka samu in abin a doge ne a ci gaba da kai farmaki irin wannan to ina gani za a karya lagon su musamman aka ce shugaba irin wannan ya fadi zai zama kare ya gwiwa ga 'yan baya waɗanda suke tare da shi za su sa shakku kuma kila ma ta yi sanadiyan wasu su bar irin wannan abu amma ba lokaci bane da sojojinmu za su kwanta kamata yayi su ƙara ƙaimi su kasance sun ci gaba da kai farmaki tare da fatan ubangiji Allah zai sa a ƙara karya lagonsu ta yadda kamar yadda dama muke faɗa Kaduna dai ita ce jiha wadda in ba a ɗau mataki yadda ya kamata ba to za a ta dawowa nan ne da amai da wurin nan sansani. Wannan aikin jami'an tsaron da ya sanadin kashe wannan kasar gumin 'yan bindiga dai ba karewa ya ba in ji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar kaduna malam samun alwadin da ya ce yanzu ma aka fara shi akwai ayyuka na musamman wanda ake yi a yanzu da muke wannan maganar duk da cewa ba ma san mai dogon bayani akan abubuwan da ake amma dai tabbas duk yan fashin daji wadda suke kashe mutane suna garkuwa da mutane mutane talakawa bayan allah wadda ba ba su gani ba su sani da cewa rana casa'in da tara na ɓarawo ne amma rana ɗaya na mai kayan. Cikin watan Fabrairu nan dai 'yan bindiga sun kai hare-hare a wasu daga cikin yankunan ƙananan hukumomin Igabi, Giwa, Cikun, Ƙaura da Kajuru. Sai dai kuma wannan nasarar hallaka kasar gumin ɗan fashi boɗeri da sauran masu aiki tare da shi ka iya kawo ƙarshen hauhawar barazanar tsaron da ake samu a waɗannan yankuna baki ɗaya. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna. a Najeriya. To masu sauraro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka disa da aka ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. rayuwa ta sauya mana Allah ka inganta mana talakawa gyara zama a saurari shirinmu na gaba. Manuniya. wallahi tallahi billahi lazi la ila illahuwa in ba a canza tsari ba ba abin da zai gyaru tun daga tsarin fito da yan takara da komai gara mu koma mu abin da ya muna koma mu prime minister daga shugaban kasa wasu yan majalisu kenan ke tabbatar da tuntuban turgude tsarin shugaban kasa mai cikakken ikon da suka ce idan aka kalli tsarin za a ga yana dingishi sai dai kuma manyan sarakuna da mafasa bakin al'amuran da kan kai komo sun yi wani tuntube da dingushi ba ba ki da ki so ba in dai za mu ci wani mulki ba ku za mu zauna lafiya ba. Ba wai tsarin mulki ba ne matsala. Shugabanci mai adalci shine ne yake sawa ƙasa ta ci gaba. Game da tsabar tsananin tsadar rayuwar da aka tsinci kai a ciki a Najeriya kuwa shugaban majalisar wakilai na Najeriya ne ce kwanan nan talakan Najeriya zai yi murmushi. Mun zauna da shugaban kasa a baya an tabbatar mana duka waɗannan kayayyakin abinci za a ga suna sauka kuma cikin nan da 'yan satuttuka in Allah ya so za a ga wannan canjin. Waɗannan ba so mun taɓa tattaɓo ciki. cikin tarin muryoyin da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, Assalamu alaikum, barka wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke kokarin kwakulo mafitar da za ta kore wa dukkanin masu haren mu fushi. Shiri na ɗari da hamsin da takwas cikin jerin shashiren manuniyan da ke son ganin kowane ɗan ƙasa ya ci ya ƙoshi. Me yiwuwa ƙoshin kuma amma fa da irin facaka da dukiyar da ake wajen zaɓe a Najeriya ta sa tsohon ɗan majalisar wakilan tare Najeriya Malam Abakar Cika Adamu ya ce ya gano mafi akasarin 'yan siyasa a Najeriya ba su da wani kishi. shi ai duk wanda ya ce za a gyara najeriya a wannan tsari karya yake wallahi tallahi billahi lazi la ila illahuwa in ba a canza tsari ba ba abin da zai gyaru tun daga tsarin fito da 'yan takarar da komai wani tsari ya kamata yi wani allah ya san yadda zai iya fito da shi amma ina ganin sai an samu soma salt a samu mutanen kirki a hito da tsari sabuwa ta demokaradiyya wadata amma a wannan demokaradiyya ba zai ta yi ba yanzu zan baka misali yau ga gwamnan kaduna yau idan zai koma gwamna alal misali a tsarin da muke da shi ba zai kashe biliyan biyar ba to nawa ne ya samu albashi aka samu kanka ba ta ina zai same su shi nake cewa masu zuwa neman mukamin siyasa nan ba dan Allah suke yi ba da in dan Allah ne ba za ka yi ba saboda sai ka nemo haramun kasa a ci shi yasa a 2019 an zaɓe ni 2015 primaries ina zaune garin nan babu inda na je na ci zaɓe bana waje aka neman ma na ce ni bana nan ina Nijar don ni bana son na yi na ga 2019 in zan yi sai na hada da haramci ma sai na ce bana ba gidan wanda na je bana so bana so don na san idan za ka yi ta tun farko sai ka fara sata. Tun ma dai ganin irin koke-koke da tsarin shugaban kasa mai cikakken iko da ake ta faman yi a Najeriya ya sa wasu 'yan majalisar kasa guda sittin neman sabon sauyi ta hanyar haɗa kai da kowane sashi. Kuma ɗan majalisa abdul samad da Suki shi ke limancin 'yan majalisar da suka ce kawai komawa tsohon tsarin falamantari shine zai taimaka don tsarin ya fi armashi. Eh, mu sittin yau mu ɗauki mataki an yi karatu na farko na dokoki guda uku kundin zarin mulki garan bawul muka so mu mishi in Allah yarda a bi wannan tsari ga wannan tsari kamar yadda ka sani shine tsarin da muka sama tun lokacin su Saddauna ya muna aiki amma tun da aka bar shi har yanzu mun kasa gane kanmu a matsayin mu 'yan Najeriya sai muka ce gara mu koma mu abin da ya muna koma mu prime minister daga shugaban kasa kuma wanda za a zabe su daga cikin majalisa har da ministocin su daga majalisa amma kamar yadda muka ce eh, gaskiya bisa ga tattaunawa da muke ta yi duka tunanin mu cewa shekara ta 2031 ya kamata mu koma mu wannan tsarin da yi. Tuni dai dattawan ƙasa ma irin su mai martaba sarkin Ningi Alhaji Yunusu Muhammad dan yaya suka rungumi wannan kiran da suka ce ai da ma tsarin mulki ne da nigerian ta taba rayuwa a karkashi. Sojoji da suka hawa da wannan mulki da sauran ɗan boko a presidential system Shi shiga da kyakkyawan niyya to amma sun manta menene al'adar najeriya so ga shi nan ya fi karfin mu ya yi mana tsada sa'an nan babu yanci a cikin su ba da yanzu parliamentar da bishi wallahi da cigaban mu da ya faka ta yana za a yi wannan gyara jama'a za a nemi ai duk taron nan da ake yi parliamentar system ko bari riga mun san shi da ba ba zai zama mana wani wahala ba sa'an nan bayi da tsada har ma ana mu tsarin mun ce rijin din na guda shida kowanne ya samu prime minister mun ce bacin shugaban kasa in ana son kasar nan ta ci gaba in ba ba za ku kwa parliamentar system ai wani tsari amma wannan production system lallai ba zai dace da ba neman ɗauke ta totality america kuma abin da sai wanda mulki ya dace da su ba gurkowa ba ne mutane ne kwarin tsira aka taro aka taro duddure aka zo Allah ya ɗaukaka ta kuma yanzu ba ba ke nake son ba in dai za mu ci gaba da wani mulki ba ku za mu zauna lafiya ba. shi ma dai shehun malami sheikh dr ahmad gumi ya ce tsarin prime minister a matsayin jagora a ƙasa da sa 'yan siyasa su daina jama da kuɗi a wurin zaben da suke ɗauka wannan kuma shine adashi. a kawo tsarin parliament wato majalisa zai rage tsayin kuri'u kuma zai rage iyakan da'irar da ake zaɓe domin wakilai wakilai ne za zaba kaga ya rage da'ira din ya rage karfin amfani da kuɗi amma yanzu an baka najeriya duka a ce ka nemi shugabancin ta ai sai ka kashe miliyoyin kuɗi yanzu an ga wasu 'yan majalisa har su sittin suna ta kokarin ganin an dawo tsarin parliamentary wasu suna ganin ko an canza in dai mutanen na nan 'yan kasar abin na iya ci me kake ganin fa'ida ko alfanu canja zai zai kawo sauki kwarai da gaske domin zababbin nan ma su ne ministoci su ne ke kula da gwamnati abun zai sauki bi iznillahi amma yanzu an zaɓi shugaban ƙasa ya ɗauko mutumin da ko tsaya eh, mimbarin siyasa ba sai su kuma ke tafiyar da gwamnati kaga chief of staff ya ɗauko shi ya ɗauko eh, mutane da ya ba su makaman da ba amma mutane suka sani ba to irin shi ke kawo wannan barna da muka gani. Sai dai kuma malamin jami'a Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce ai ko na tsarin mulki za a yi amfani da shi a Najeriya babu wani abu da zai sauya matukar dai shugabanni na nan akan akidar su ta rayuwa akan ganin kyashi. Ba wai tsarin mulki bane matsala a gaskiyar magana. Shugabanci mai adalci shugabanci wanda yake ya sa ci gaba a gaba shugabanci wanda babu rashawa da cin hanci shi ne yake sawa ƙasa ta ci gaba ba wai irin tsarin da ta ɗauka take amfani da shi ba ne saboda a kowane irin tsari in ka ɗauka an ciyar da kasashe gaba a kowane irin tsari kuma ka ɗauka an rushe kasashe an talautar da su tabbas akwai irin tsarin mulkin da za a iya kalla a ce watakila kasa kaza za ta fi dacewa da shi saboda bambance-bambancen da take ciki to amma wasu kasashen ma wannan tsarin mulkin alal misali na shugaban kasa da mai cikakke iko da ake gudu shi kuma 'yan Amurika din da suka ɗauka suke ganin saboda su sun je ƙasar da bambance-bambancen shi ya fi musu a'ala Karshen magana dai shugabanci a najeriya su nutsu su nemi hanyar maslahar fitar da kasar daga cikin kangin talauci da tattalin arziki su kyala maganar kwalliyar siyasa shi kuwa shugaban majalisar tare najeriya dafta abbas tajiddin cewa ke talaka zai samu sassauci saboda kwanan nan kayan masarufi zai rage farashi kullum muna samun labarai na irin wahalhalu da jama'a suke fuskanta musamman akan abin da ya shafi abinci shi yasa za ka ga mafi yawan 'yan majalisa a wannan kannin muka fi ba da fifiko a kan siyan kayan abinci mu je mu raba ma al'ummanmu kun ga dan taka wanda da muka yi karken shekara da wuce inda muka sa gwamnati lallai ta tanadar da wani dan kuɗi ga kowane dan majalisa na wakilai da na dattijai don ya je ya sai abin kayan abinci ya taimaka ma al'ummarsa a rage musu wannan raɗaɗi mun zauna da shugaban ƙasa a baya mun zauna da minista da waɗanda suka dace don mu ji shin menene mafita ga ƙasa akan wannan tsadar rayuwa da ake samu musamman abinci an tabbatar mana cewa gwamnati tana sane kuma akwai matakai wanda za ta ɗauka na gaggawa wanda insha Allahu duka waɗannan kayayyakin abinci da suka yi tsada da yawa insha Allahu za a ga suna sauka kuma cikin nan da 'yan satuttuka ko 'yan watanni kaɗan in Allah ya so za a ga wannan canjin. batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da marafin iko cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya kamar dai numfashi domin kuwa daga juma'a na ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari ɗaya da casa'in ne su yi sallamar sakin kujerun kuma babu wanda zai ce wai sun cancanci rarrashi kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma dai Abdulrahman Muhammad na jihar Bauchi da kuma Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa sai maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi kashi-kashi ni isa lol ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kun mako idan allah ya sake sada ma cikin sabon shirin na manuniya to madalla masu sauraro ga nasihar juma'a Allah bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairu khalqillah nabiyina muhammad bin abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu akwala abdurrahman sale daga unguwar basa kaji jihar duwala cibiyar kasuwancin jamhuriyar kamaru to yan uwa bayan mun gabatar da salamu ta addinin musulunci zuwa gare ku a faɗakar mu na wannan lokaci shine kamar haka dangane da ainihin wato tarbiyyar yara ko mu ce tarbiyya a musulunci abinda za mu gane allah subhanahu wata'ala ya ja hankulan baki daya bayan ya aiko manzon allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa ba da a'udhu billahi minash shaitanir rajim huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yadhakkiruhum wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin manzon allah shine wannan da allah ya aiko shi cikin ba ummai idan aka ce mutum ba umme ne wanda bai iya karatu ba ko bai iya rubutu ba rasulan minhum Allah ya ko wani manzo daga cikinsu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yatlu alaihim ayati ya zamo yana karanta ayoyinsa shi ubangiji wato yana karanta musu ayoyin Allah ya karantar da mu yadda zamu karantar da iyayenmu zamu tarbiyyatar da yara su ne ainihin wato a mu fara tusa musu son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa hubbu ahlu baitihi da soyayya na iyalansa su ne ahlul bait da kuma ainihin wato a wa qira'atul qur'an wannan shine da wannan kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe a shirin wato labarai a takaice To Hauwa a takaice, Isra'ila ta ce ana wani sabon yunkuri na cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da Hamas, inda za a dakatar da faɗa na takaitaccen lokaci a Gaza. Kana a saki mutane ɗari ko fiye da haka da 'yan bandaga ke ci gaba da garkuwa da su. Babban wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a gabas ta tsakiya ya bayyana wa kwamitin sulhun majalisar kaduwarsa da abin da ya kira da ba za a lamunta da shi ba bayan wata ziyara da ya kai a zirin Gaza a wannan mako. kana sojojin rasha sun kai hari cikin dare da jirage marasa matuka da makami mai linzami guda a cewar ma'aikatar sojin ukraine to masu sauraro a nan ne kuma za mu naɗe tabarmar shirin na wannan lokacin yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa wajen kammaluwar shirin musamman baba ya kuma makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai editar mu ta wannan zangon grace alheri abdu da hadiza kyari da ta kula da shafukan mu na yanar gizo sai dadi balawi da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu mr kelvin Hawa Sharif da muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai an ji ku.